إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tãgr fãa gil bee ne wẽnnaam sẽn yaa bõn naan sa fãa gil wʋʋnda sẽn yaa bõn naan sa fãa gil soaba kota wẽnnaam segl sõngo tʋm sũm sa fãa gil pʋga kota wẽnnaam kãlgd kota wẽnnaam pasengo wẽnnaam dĩinã pʋga wẽnnaam sẽn kãnd ne nina yẽ soab n kãnde wẽnna kãnddo wẽnd sẽn menes ne nilame yẽ soab n meneme wẽnna zãagl ne menengo yẽ la loogr pʋʋde d maanda kaset n tabende ne sũ-yã la zelma soab ka bɩ sẽn tũud ne hakɩɩka n telge la la wẽnde wẽnnaam yala a yembre yeelg n taar ka bena ina po poore lema da kaseto tɩ dug soaba mohamad sallallahu alaihi wasallam aya wannan wẽnnaam yemba la ya wannan wẽnnaam tõnd tooma kot wẽnnaam tõna pʋʋsa n telga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tõnd tooma ne sida la malagare halan ta tɩg n tãage dĩinã rolb wannan fa lo loogr po d dinga taab sallam

tɩg n yɛl sã n yɛl wala aya pisway la niig n zĩigẽ n yikd rũndã sẽn wala aya pisway la a way n zĩigẽ wẽnnaam sẽn kõ tõnd kibare ne annabi musa poore ne a firaun la leb n kõ tõnd kibare ne annabi musa ane bani israil dãmbã n yel sẽn wa n tɩk n yɩ to-to relle wotone n yẽ yaoolem sõsga zaamd sẽn kõ taaba vẽenem ne annabi musa ne firaun soka ani bani israil dãmbã me ani annabi musa n yella gãlga zaame rel tɩ d na n leb n yik rũndã tɩ ket n yaa vẽenem la wẽnnaam sẽn ket n kõta nabiyaamã alayhi salatu wasalam kibaise ne rẽelem tʋm-tʋʋm sẽn dãng taoore la zãma toor toor sẽn dãng taoore tɩ yẽ fãa yaa sẽn na n tabende wẽnnaam nabiyaamã nabiyaam nãmã bala kibaise sẽn saa sẽn tare an kõtẽ tɩ paasd kaa pʋga woogr kaa pʋgẽ wã n yã wa yaa dalila la lem yaa kaset vẽelga tɩ ya wasye n sigd wẽnnaam tʋm-tʋʋma alayhi salatu wasalam rɩkeme tɩ wẽnnaam yeele kadhalika ay yaa wuto n bala kɩba nina tɩ sẽn kõ fo wẽnnaam nabiyaamã sẽn kẽnd ne annabi musa a ne firauna la annabi musa la bani israil da maya ad yaa wotone n bal yaa na kosso alayka la d ket n kõt tõnd ket n kõta fo nabiyaamã alayhi salatu wasalam kibare min anba'i n yi kibays pʋga ma qad sabaka sẽn dãng taoore la tɩ yet kibays sẽn looge ya wala tõnd tʋʋmse sẽn zĩndi sẽn looge t'a wa tɩ nabiyaamã sallallahu alayhi wasallam nan pa wa ye wala annabi saleh wala annabi hud wala annabi shoaib wala annabi musa sẽn nan loog mas-masã wã n fãa kɩ yaa kibayse wẽnnaam sẽn kõta nabiyaamã sallallahu alayhi wasallam Eh, ti tuni alqur'ana sababu tuni alqur'ana sababu rel eh, ya waya dalil ya kaset umulite ya nabiyama eh, bala kibe sin sa son wulida ya yum tus patekse kibe se da nabiya sallallahu alaihi wulida ti kibe ya hiye to pa be wo wor be ne ya fin ta ya wannan nabiyama rel kuna a võora la wotone kɔ yaa sẽn rat n tabende tɩ wẽnnaam nabiyaamã a sɩd yaa nabiyaamã sẽn yi wẽnnaam nengẽ rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yeele wakat sɩlla hakɩɩkme yaasa atainaka tõnd wẽnnaam leb n kõo fo wẽnnaam nabiyaamã alayhi salatu wassalam min ladunna n yi tõnd wẽnnaam wa yẽngẽ zikra zikra ka wa yaa alqur'ane tõnd kõo fo wẽnnaam nabiyaamã alqur'an Ti alqur'ana mi ya yaa gaf yaooga yi sase alqur'ana wa n kõoge gaf ba fãa gill noore rɩkɩm tɩ alkʋr'an gubga gaf rãmb ninsã fãa sẽn loog ya wala taurata ya wala Injila, ya wala zabura alqur'ana wa n kõo bãmbã fãa gill vẽelem yɛl ninsã sẽn zĩnd be alkʋr'ana wa n kõo vẽenem tɩ pidi rẽnke ti nabiya man tar kibr sẽn pidi yẽ tar kibr sẽn pidi a ne yẽlem dãmba alhaal sẽn yaa to yaa nabiyaamã n tar vẽelem kãnga wa kad atainaka min ladunna dhikra riporon to wannan yawon nan sai alquran kanga masa in alquran kanga ni ni da fa sun wanga alqurana nan tum ne alqurana nan bawo filim ne alqurana nin kanga soba nan yi Kanada, nin kanga nan yi kanagada an te nganga ne, nin kanga soba nan yi zunu soba duni kane lalebin te yi zunu soba wannan nan ne alani ni da masa huwa ngudu kudu masa mbasa al'kur'ana, alqur'ana n tara ne alqur'ana tara bao vẽelem ne alqur'ana n bao vẽelem ne bũmba tɩ b sẽn pa alqur'ana masã n yõ soab me na n tʋka zubeedo na n paama ya dũni zubeedo la leb n tɩg n paam zubeedo n yaa bõe n yaa baas wẽnga rel wẽna maanr fãa gũudo rɩkɩm tɩ wẽnnaam yeel wa man arada anhu la ne wa n balla n basa alqur'ana masã ne nin wa n basa alqur'ana alqur'ana alqur'ana alqur'ana alqur'ana ya gapu ya zuno gapo alqur'ana ya filam ne ni son wa mbasa alqur'ana masa nan ba filam ni bun mato son pa alqur'an nan ba filam ni bun zin hun pa alqur'an nin kan asaba alhanna yi wanto wa a'rada anhu fa innahu bil bangti nin kan asaba masa yahmilu ara saba to kame yawm alqiyamati alqiyam da ara masa widra zunub sun bedma yõ tɩ zunuba sẽn bɛdem tɩ zunub rãmbã me n yẽla sabab ne adem-biig halkre zunub rãmbã na n yɩ sabab tɩ yamar yel sãam wẽnnaam nengẽ yãmpa yẽnd yõ sabã n Eh, zunub sẽn yaa bɛdre la zunub sẽn yaa zɩsgo khalidina fihi wẽnnaam yetɩ b na n kell n duumda a pʋgẽ tɩ b na n duumda zunuubã pʋga wẽn-kɩɩsgã pʋga tɩflmã pʋga wẽngã pʋga hal n wannan masa. Eh, segb eh, saba wẽnnaam masã tɩ masa. masã la yaoolem zĩig masã yẽ la yaoolem zĩig masã tɩ wẽnnaam kẽesba a sɩbgrã pʋgẽ khalidina fihi wasaat lahum wasaa lahum yɩ wẽnga ne nimbãmbã rãmbã yaasa yauma alqiyamati alkiyaom daare n yaa wala alhaal nabi disa n yaa wala alhaal kan wã n alkiyom daare khimla zibni na sun toka zibni na sun toka lalle khimla ya zib sin ya siso bale to ka zibo ya siso ya wanki so ya keflam ya tandare ani wannan dina rel ba maramma wani yelle wannan nenge ko to wannan to na manat fa yel mudum launa kelen til garfa yelle yin porin to wannan yawon yel masa yawma ari arare lalle ya zarfu zaman ya wakat masã na n ya alkiyaom daara masã yaoma yunfahu fi sur ad yaa raare nina b sẽn na n fʋʋse na ka wa ya yaa fʋʋsbga soaba nafhatu saniya ya yi n soab fʋʋsga yem sã fãa na n yik n yals wẽnnaam taoora bala rẽel n peebga yaa bõn na ti dũni wa ya sẽn sala wotone la yiib n soaba masã n yã nan sã sẽn na n yals wẽnnaam taoore yaa geelgã masã rẽ le yaoma yʋnfahu fi sʋʋra ka wa sape yiib kai daga pani nan ye yi ye pa nan yal ye nan tawri ta na le ba dara ya ye le won nan sun wẽnnaam sẽn no ari ki rɩk b wa hadiis waame n yɩ ma sallallahu alaihi wasallam nengẽ a sẽn wilgi tɩ a sʋʋra qarnon yʋnfahu fɩ tɩ yaa yeel ko sẽn na n maan fu sa sẽn na ya fʋʋ te kɔ yaa yɩɩlle tɩ bũund bɔrgɔ rẽ la yaa yẽ soaba lab na n peeb tɩ wẽnnaam maan wãna tɩ wẽnnaam yigsi a bõn-naan sã fãa yelle a ne boodɔ lel wẽnnaam yoma fi suri wa nahshuru al mujrimin le tõnd na n gisame tõnd na n tigsame ni wẽensa n yaa neb ninsã sẽn yagsg wẽnnaam dĩinã n yagsb wẽnnaam alqur'ana n yagsb wẽnnaam tʋm-tʋʋma n yagsb wẽnnaam dalil dãmba bãmb fãa ya yaa nu-wẽense n yagsb alqur'an yaa nu-wẽense n yagsb wẽnnaam dĩin yaa nu-wẽense n kɩflb ne wẽnnaam yaa nu-wẽense wẽnnaam t'a na n tigsa bãmbã fãa gilli wa nahsuru lmujrimina yauma idin baraar n kãng daara sẽn yaa alkiyaoom daara tʋnd na n tigsb lame tɩ b yik yaa zurqa tɩ b yaa nin-kẽese nina yaa bõe yaa kẽega Ab sẽn yiki ab yikrame tɩ b ne ya wana, ya kẽega tɩ neensã ya sẽn sobe wala ruk sẽn sobe to-to wã rela b yikrame tɩ b alhaala meng ya wẽnga la ya woto ne ar ya yaa wotone ad yaa raara keelemdaa yaa ya kilim da fõn wilg tɩ nimbãmbã maramba fo sã n yẽnd al hala fo miime ba ma ya jahannam ko ma. wana d na gel gũudum rel bãmb yikrame tɩ nina ya kẽese tɩ nengã leb n maan wa tɩ nengã sobe bo alhaala yaa wẽng kɔ sãn yẽ yaa rabɩɩm ne fo rel bãmba yaa dalil vẽelga bãmba yaa bug kẽedb kɔ wanahsuruhum yauma alqiyamati wanahsuruhum wanahsuru almujrimina yauma idin dhurqa rɩpʋʋna tɩ wẽnnaam yaool n yeelmasã b alhaala la woto yatahafatuna bainahum tɩ b sigsda koeese bãmb ne taab sʋkɔa b gãlegda b koeese bãmb ne taab sʋkɔa n yẽsd ne taaba ne bãmb vɩɩmã sẽn da yɩ to-to dũni wã kɔ Eh, bãmb vɩɩmã tẽn gãngã zugu pa vɩɩm tẽn gãngã zugu yaa bãmb ne taab n yẽsd ne taaba la wʋmda ka gʋmsn zẽkd wɛ yɛtahafatuna bainahum b gʋmda bɩ n solgd n kɔ b sigsda b koeesa n zemsd b menga wa neb sẽn na n zĩ n yẽsd ne taaba tɩ nebã taab zĩbi kerenga tɩ yãmb me rata n na n sigsi koeese tɩ bãmba rãmb ra paam n wʋm n bũmb yãmb sẽn na n maan wãna yɩ sẽn na n yẽs ne taaba rel wẽnnaam wilg b b alhaala yaa woto yɛtahafatuna bainahum in labistum illa ashara ar yam pa vuyimse betam yam pa se in waka ma ay ma labistum ar yam pa te nganga zuya dunyo ko zuya illa ashara rela mati ya raham piga hin raham da mapa musiba kelam la rara kelam tigan tame tabam taga hada mati bam te nganga zugu yi raham pibala yi raham pibala bam te nganga zugu bam pa pasi yoto nun ko rel woto ne laba man wana laba yin hinne taaba de wonna me le ya nahnu a'lam a aton wonna me yid mirim ton wonna me yid mirim ya bi ma ya bima yaquluna libu mi nafsin yatta e bale ya san sigis ko isan zema taaba rel ya waya yelle e hin be su bam ni taab so ko rel wonna muli ya aton ne yid mi libu mi nafsin yatta ko ab sun yet bumi ne be no waya in id yaqulu amthaluhum wakati na hin yete e, ab hin yet san yid pidibu la ned sẽn yɩ tellmã pʋgẽ la sẽn yɩɩd b tagsg yam pʋgẽ n yẽ na n kõ-koɛɛgɔ n yɩɩd b fãa ne pidbu la yɩɩd b fãa yɩ ne yam tagsgɔ la yɩɩd b fãa ne tellem yaa nin-kãng soab n na n yeel yaa in labistum illa yauma ad yãmb pa vɩɩm tɩ n gãngã zugu meng tã n pa daara yentãã ye yẽ n na n kõ-koɛɛga sẽn yɩɩd b tɩlg la woto sẽn yaa b sõma bãmb pʋgẽ wã la woto kɔ yẽ yeelm tɩ yaa daara yemmal kɔ pa tara sẽn pii meng wa batara han piye rel woto fãa ba yaa yʋʋm t'a ta wala pa ya wa raara e la e, ne ya dara yin ta da tun zini zinni ganga zugo rel wato ne ya alkiyom daare wato ne ya alkiyom daare ila wannan mulgide ni wen sasif la ni wen sa alhala asunna tan yi to wannan ne ga alkiyom daare ko to wannan tuna tilawado da ko to wannan tuna yihidu yin wen ma budu fajinde ribo to wannan yawo ne yelma masa wa yasalunaka aram sukra fo wannan nabiyama sallallahu alaihi wa sallam anil jibal kai sa yelli alkiyom kai kan a wẽnnaam na n vɩg sigla b zĩig sẽn wa bɩ ba na n kell n paag woto wani wabsẽn e be wa kã yẽsa leb sokr wẽnnaam nabiyaamã yetɩ alkɛoom n be wa yaa tɩ dũni yikri n be wa yaa la tãyẽsã wẽnnaam na n maana wani wan wãna bale tãyẽs nira tõnd sẽn tarka wa pa tãyẽs wa e zamaana taab sa la tãyẽse tõnd pa tar tãyẽs wa e wala max zamaana yaa be na n doogame yẽ tãng nina tɩ yaa wa saag n koe wa tɩ yaa tãngã sẽn yase bebe sẽn yaa tãn bɛd-bɛda fo n ne zugun tɩ fo n ne n nak n yaa zãnega mik sẽn be tẽngãngã pʋgẽ wã bell m yɩɩra fo sẽn ne wã ko rẽ tães bãmb leb sokr wẽnnaam nabiyaamã tɩ yetɩ dũni na n yikame wã wẽnnaam na n maana tãm bãmba wãn wãn b na n kell n pab zĩis n wa bɩ bɩ wẽnnaam na n maana wãn to ne tãensa rẽ la woto leb sokd nabiyaamã wa yasalunaka an ljibal fakul rel wẽnnaam yeelame yaa a nabiyaamã tar leke ãn dãmba lagm n taara rãmbã bɩ la ya lagm n taara la sẽn sokr woto yela man taara ramba mpa pa kõsd ne alkiyoma mpa pa kõsd ne laasra ya bãmb la sẽn sʋk nabiyaamã woto kɔ rẽ tɩ wẽnnaam yeela nabiyaamã yaa t'a lek nimbãmbã rãmbã yaa kol ya fakol yansifuha rabbi nasfa saba wẽnnaam na n fugsa isa, saba wẽnnaam na n maan wãna na n yansifuha mana na yi sabla bizin sun zĩig anan yi kɔ a ba n loooga neba b zĩig sẽn wã yansifuha rabbi nasfa nasfan wa masa ya yelegar kwa ya ta yitu sabo wannan nan yelega tan sa ya gari fone tanga san ya se yikin ta lore ti ya wabo ya wabo so ba don lore ya tanga la hayman wana la wannan sun yi sa sun yikin wato no yansifuha rabbi nasfa lil tan sa wannan nan to mabla wato alkiyam dare fone tanga san ya se ya wabo gusun ti ya tanga min la han wura ti ya zibal ya sifi wo balko fa yadharuha mbastenganga masaya qa'an taya tengang sin ya bwen sin yilgan ya zipele qa'an ya tengang sin ya zipele ko mo kai ti kabebe saf safan lele wa ya tawkid ma handa tan nan kin gomna ko wulgame tenganga me alibin diga me nzem staba ti asal lon kabe be ni zime ya kun kubur kabe yele wannan mai tuwe la tara fiha fo kwane tenganga ko kun wakat kanga iwajan sun ya wala longo wala amta fo le ban pani ziga iya wala kun kubure a fangi di sem sataba tenganga fangi di mana wana zem sataba sa ndeti ya sale eta haram ni sahin da me tengang zugo fo pa ne ta mas me we tan is wo hunda mi fo pa ne ta mas e ti is wo hunda mi fo pa ne ta ma se a fa si siga men na ta ba en bayan bi woto le nam nam man wana ma nan mane tan sa alkiyom dare lele woto le ye la nabi ama alayhi salatu wassalam talle ke e sayin wala lagman tararamba ripo to yo ne yil masa yawma idin arbara ran kan dara ya alkiyom da ara masaya yattabi'una da'iya arzama wa nan pora me ne bolla mbolin zini na wako zama wa nan pora me bolla sombone ya zini na waya la iwaja lahu ara patar gondo gondo ziniga ti sampa be ne opana kengri to opana kengo ba ya bolo ga sombolun wa peba han peba boro han peba zini na bombona ardl mahshara zama fa nan ti tigstab zinina in ya boda ziga fa ti hida bene ne ba yin kabe hin podoro wabra ne kabe be hin podoro ri to fa yi dika so yanga ne bi zinina bolla sombola wa khashat aswat lirrahman ar kwes na yogol ga bararan kangdara kwese na yogol ga me bararan kan sarara ya lirrahman ni arrahman na ba kwes na sulugame na yin zelgame n sigsb koɛɛse n yõglb koɛɛse a ne naaba ya na kãsenga lirahmani fala tasma'u baraar n kãng daara ad fo pa wʋm bũmba a ye fo pa wʋm bũmba a fay illa hamsa sãn pa na kadma sẽn tabgda na kadma sẽn tabga tẽngã yaa yẽ balla fo wʋmde rãmbr ka be nedbã a yentã pa gomne nedbã a yentã pa be baraar n kãnga sẽn wʋmne n kõsor me ka be nabiyaamda n pa gomda wẽnnaam walim pa gomda wẽnnaam ne sõms pa gomda haya pa gom kɩf n dãmb gom bãmba sã n pa gomda ãn na n gom pa gom kɩf n dãmb kɔ bãmb pa naago bãmba wa meng yaa wẽnnaam ne n tũ wursa n yaa wẽnnaam nabiyaamda ma nedbã a yen tãag pa gomd kɔ wẽnnaam walimba ba a yen tãag pa tõe n gome nedbã a yen pa lekd kɔ rd pa gom bãmba rãmb sẽn kɩfle la fo maan lagm n taar ne wẽnnaam pa bãmb la bara ya koyg me ban patar koyg nan nan ko bam nan patar koyg han tun sin bararan kan dare fala tasma'u illa hamsa le wannan me ile ya yawma idin al bararan kan dare masa la tanfa'u shafa'atu al sugu pa nafdu wannan ne ngam bararan kan sugu sugu pa nafdu bararan kan ga wannan ne ngi illa rilla linnina man adina lahu arrahman arrahman na basun kwaye sab sorry

b sẽn na n sugsa soaba yaa wẽnnaam sẽn yaara soab koɛɛga la yɛra soab tʋʋmde ne nina bam sẽn na n kõ sore tɩ yẽ sugsa yaa yaa waoor wẽnnaam sẽn na n kõ Ya daare yaa wa décoration wẽnnaam sẽn na n yãka yembsã pʋgẽ neb sõore yeta zaalgo dal yaa waoore ne nin-kãng soaba tɩ wẽnnaam kõ la sore t'a sugsi tɩ yẽ me na n sugsi neb ninsã yẽ sẽn na n sugsug rãmb zugẽ wa ya ya ne bi nisa wannan sun ya rab ramba la le bin ya rab sai la ya rab tuma ya bam da malahan nan su gusa kai la wace ta su gusa kai ta nan su gusa me waya ya hanan ke su gusa fa ko ya sun nan su gusa ne ba fa yi ne bezi mm yan banya ya ne bi nisa wannan sun ya rab ba, ya rab sai la ya rab tuma ya bam da malahan nan su su bararan kan dara riki mata hadisi wa me eh, yi na fa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam yele ati tahta al-arshi fa akhirru lillahi sajida tina wa alkiyam da al-arsa tingare in roi man sujud ne wannan yata bai fa yaftahu Allah li mahamida la uhsiha an to wannan pakti on koyinda wannan soyiso la wannan sisigare yin san patongi wuli masako yui bamba bãmba bãngdbã wilgame tɩ yui la wẽnnaam na n kõ nabiyaamã alayhi salatu wasalam daar n kãng daara t'a soees wẽnnaam pa yʋɩ me wẽnnaam sẽn da kõ ya dũni t'a miim kɔ bale wẽnnaam wɩɩya wẽnna ta le me a wɩɩya tɛka wẽnnaam na n kõ la yʋɩ bãmba t'a bool wẽnnaam n soees wẽnnaam ti ta wẽnnaam da, t'a yetɩ bõe fa yada'ani ma sha allahu an yada'ani wẽnnaam na n basa maam a sẽn dat sõon nin a sẽn dat alhaal nin fãa a sẽn na n bas maam la t'a dɩka wakat wẽnnaam sẽn na n bas nabiyaamã alayhi salatu wasalam t'a bee sujuudã pʋgã n soeesd wẽnnaam la a sugsd wẽnnaam tɩ wẽnnaam n wa yeelmasã yaa irfa rasak zugu sal tota kos tɩ b na n kõome wasfa tɩ b na n n tɩ wẽnnaam yeele ummati ummati n n dãmba n n dãmba tɩ mosɩɩb na hinda da be bũn nan sa zugẽ ma sã zẽk n basba n ya wũn-toogã zabsmã wũn-toogã a ga ani n bi sa zutu adem-biisã zoto yaa zu-kal n kãta a maanda wãna kõtame kõtaa toore tɩ toolga adem-biisã toolga e ned fãa yasa ne a toolg ne a bõe n e neeme alhaal kɔ la a ki su al' sẽn tɩg n zem n dĩig nin kɔ bebe ne sẽn ya bũnumã bebe sẽn tawi yũugẽ bebe ne men sun tolo n lisi tulu ga men t'a lisi tɩ wĩnniga yaoolã na nan lakma sã n yẽ wã pa yetɩ yaa sẽn lebd aljanna pa yetɩ yaa sẽn lebd bugum kɔ yẽ wã yaa sẽn nan lak kẽn-kẽen ni nan na eh, be ne nebã na nan la tɩ yeelga yaool n na n geelma sã ned fãa bãnga sẽn teesd n kɔ bele sẽn da wa n pak nebã nebã sẽn datame sã yaa bʋʋda wɩ n kaooma sã yaa algan leb na n kẽng bɩd yaa n kẽng la yẽ leb n yaa bugum moome yaasa bɩd kẽng be daar bɩ beene n wã sõg kɔ daar bɩ beene n wã na n sõome kɔ ban data na yare ko pa ite ya wala han data ite woto wa ya han sa han sugsa ai ya han ta kin aljan ko bala gele na pa gele wo gele na ka gele riporo masa da al mawadi abana inde gal gabo baskil dan masa ya tu mo pe so masa tu mo pe so me ya yala ta bada ya tu mo mo bin ga ma na ne bo adawawin tu mo wa ba na ne ni sala min ko lele yala ta ba pa ginan de kan do wala baskil la zugo fo tʋʋma wã ani fo tʋʋma wã karase sɛba wa n gʋls fo tʋʋma wã ani fo menga nan dɩka fãa yell n dogl baskɩlla zugu n na n pees fo <laughs> zĩ-kãngmã sã ne nina yel-sõme sẽn wila tʋʋm beedo yaa yẽ wa soaba n põs wa tʋʋm beeda me sã n wil tʋʋm wẽnsã yaa yẽ wa yaa halkame wa rel nabiyaamã sa salam yeelame yaa yu'ta yawma alqiyamati bi rajulin samin tɩ alkiom daara b na n waa ne rao n yaa rao sẽn ta tɛkẽ a sẽn ma wãna na belem la san tere fa tuda u fil dɩk ka n doglo misanẽ wã bas yellẽ fala yazinu janaha ba'udatin a pi ga her ko zo a pi ga her me nga pa ko mun gam t'a patar ko ba mis kala zar ba fu me nga patar ko wilgame tɩ ya wa yaa zaalɛ wẽnna na fa yil gudo zo a pi pɩgsre her ne sa wa pa peesdã e, yo sa ba se ma boy ma sa apa se ba fa y nam ne ngo wilum tapat wane apa wane to musongo apa wane tauhida rel porum masa an yaw sabay yel sama me ko nabi ama wulga me ki shal hisaba linni nam son wange la saba am son pesa saba al kiyom daro way fontum moto fontum moto way halaka nin kan sab halaka dam rel ke ila ton ne wen nam soka فضل من الله جل وعلا يا هيل من ناي وين نام نين يا باي بوندو مي بيولو وين سنام بريزانت فون تو موتو فون تو موتو فساك تو وين نام لودو بانغو دوني كا لا لبن لودو بانغ لا هري يا وتو مي الكيوم دا لا اما سايت سيكيا يما تو ما تبينسي اصلا انا هلكا بي كنت وين نام تو نما انا فاجل سال سانغو ادل دارن كانغا يينغا سال متين فان سوغلو سال متين سوغل دارن كانغا دارن يينكو han tar goma tar goma fa ari aran kan arara bale adam bi gandal ham han tanen nin fa daran kan arara fo papa fa iko duni ka wa ton pasake ai nyo pa yi tun tawri nyo pa yi ta ya taya handa ta ya ari araran bi tawra to fo bararan kan fo menga para oi fo yim ne mit fo menga yara ko wenna am tawri fo pa mit fo le bi yara oi fo pa fo da ya ganda o tenganga zuwo fo yel pa yeto oi fo pa mi ti fo ni le, eh, le da to le ka fo yelo wai ar kiyom da ara masa le buran bang fo yelo pa ba fo yi fo ta na nga tawur masa fo ta na kasanga tawre ti ayen na ngil fo masa rel eh, wẽna maana fãa songo. E eh, ad bi fa fãa me t'a tuube ad n bii fãa segd n tuubame sa tuudsã pʋga tʋʋm wẽnsã pʋga zɩɩlmã pʋga bida wã pʋga kɩflmã ma ned Ni fa tuubg n yaa yɩlgem kɔ la b la ma kɔ d bas gãndaal sẽn ganga tẽn gãngã zugka tɩ yaa tõnd n tõe tõnd sẽn dat n yɩɩte hmm. a daar n be yaa tɩ fo mengã na wa baoodf meng kɔ daar n be tɩ fo na wa baoodf meng kɔ daar n be tɩ fo na n yeel fo na n kuka zug n kelem fo sã n da bãngẽ lame tɩ yella na n yɩɩ woto fo yella na n baasa woto wẽnnaam taoore fo ra pa tʋmd n yã wa tẽn gãngã zug kɔ fo pa tʋmd n woto n seg eh, wẽnnaam kɔ rel wẽnnaam maan d fãa segl sõngo la d galgd mense a ne wẽnnaam dĩinã kɔ rel wẽnnaam yeelame illa man adina lahu arrahman wa radiya lahu qawla riporin to wannan mai yel balaran kanga ya alamu ariya wannan milima wannan mi ma baina aidihim bumne hambe binen tawre wannan milima gubuga bunnan sa ni bumne hambe binen tawre zamtiya aljanna lamana antikan ke zamtiya bumma lamana antikan ke wannan milima gubuga na fa gille hannan posba wannan mimi hannan pa ba halakar poga wannan mimi وما خلفهم لبوم منهم ببنين بوري أبصم بعد دنيا بوري بوري بنتو بس بوري هي دنيا فويمة وانا مين مغوب غافا جيلي أتوم سمسي وانا ميمي توم ويسن تومي وانا مين بمي فاجيلي ولا يخيطون به إلما لبون نال سيين أدب بغوب غن وانا مين مين مين أبب غوب غن وانا مين مين مين ريبورن تو وانا مين مسايا وانا تلو وجوه أدنيسي برارن كان داريا نانسي لغم ne sẽna n sobame wa anat lwujuh lilhayi alkayum ne naab nina sẽn yaa na vɩta nina sẽn pa kite la naab nin sẽn pa wa la naab nina sẽn na yasga ne a yemsa yɛla n yas na a meng yelle la a yems yella a daar n kãng daara ne sẽna n zelgame ne neesa sẽn maan wãna sẽn zelg wala ne ko-toolgo n yas bɩ pa tar ne sulgame ne faagame pa wa ya ne sin hin da tadziri duniya pa urzuka ye pa ya ne sin da tar valere duniya pa urzuka alkiyon dare na sana mana wana ne na so ba me ne sana zelgame ani na kangarara na kasan kangarara kanga reporon ti wannan yalon yi masa wakat sila hakika haba bona bararan kan dara man hamala zulma ne ni ne son to kawai bararan kanga ayo sabayin atuk mai atuk boni a tuka bõne bararen kãng daara bele yaa daare wẽnnaam sẽn na n lebs hake soaba fãa gilla hake yãmb pa yã hake soab fãa gill na n deega hake wẽnnaam taoore bele wẽnnaam taoore wẽgd kabe be wẽnnaam taoore kabe ka be tɩm tɩ nabiyaa sa salam wilga hadis n malge pʋga la tu'addunna alhuquqa ila ahliha wallahi ina lebsa hake rãmbã tɩ lebab rãmbe hake wa hake fãa yelle fo sẽn deeg ya ma bi hake sẽn yas to hake dũni kãngã poor zugu alkiyaoomdaare hake wa nan leb a soab nengẽ f maana la pãng de dũni ka la wẽnnaam na n leb sala alkiyaoomdaare a sẽn ya wẽgd a sẽn wan n ya so fa soab fãa bata yaa wa kibeelle la fo n wẽgsma dũni ka n dɩɩ ne pãnga alkiyaoomdaare wẽnnaam na n sala wa kibeella yela la al alhuquqa ila ahliha hatta yuqat halin tigan tãage ad wẽnnaam na n doolame yaa le shatil jalaha ala shatil qarna pesg sẽn pa yɩɩlle pesg sẽn pa yɩɩlle a ne pesg sẽn tar yɩɩlle b sãnga b tãag taaba dũni-kãngã poor ne n tara yɩɩlla b tãag n pa tara yɩɩlla alkiaomdaare wẽnnaam kõta pesg ne n pa yɩɩlla yaa yɩɩla pa tãag n ya yẽ wã yaa bũmb-mugda nyawa ya bu mugda mugdã na nanda ni taba taaba am nan do la wotone ne ta farol taaba la hakɛrãmã fãa lebta, ti wi do wi fa ji leb ti wanna yaool yore yele yaa kuuno turaba leb y to Ta bãmb lebg tʋʋm masã tɩ kell bõe a saka la ye zĩn ba, masa zu boda bʋʋda sẽn na n zoe rb rãmb zugame sã yaa bãmba rãmbã rel al daara yeem yem wayem fa sunayel so wanna am tawri a doose rãmbã do se rãmbã yaa tãabo do ya yi yẽ wã yẽ wẽnnaam yem ya yaafa della kɔa rel yem wa yem sẽn seg wẽnnaam tɩ yẽ be yaa tʋʋmã wã pʋgẽ bala yẽ yella sãama woto ashirku billah yaa lagm n taare rel fo sã n wa ne lagm n taare n tɩ fo sɛba pʋga lagm n taar n be beene do se kãngã wẽnnaam yem tɩ pa yaafde bale wẽnnaam dãngã n kõ tɩ bar ne rella inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wato ya kibar wannan sanko rallin kan sab yella yete kada wato ne yene nga sama wato ne do sai han pahari ibn saba ya bai al mazalim ya mun yaka da masa ham kinde yem masani ta ba masa fasan sai wannan to fa mun ga adam bi sai duni kan ga por zugu fa mun ga ko kopa mun kibe sai mun tinga nga menga ya ne parsenda mun ga ndene panga ah n wẽg nebã ba bẽ b burki nembã pʋga n wẽg nebã b zɩ rãmb pʋga n wẽg nebã b adem-biirã pʋgẽ hal n tɩ tãag wɩɩd-sogɔ la ka wẽere bãmb fãa yaa hake rãmba bãmb fãa yaa hake rãmba tɩ wẽnnaam na n dees lebsb rãmba rẽl sã n segl wẽnnaam tɩ yã wã bɩ yaa tʋʋm pʋga wẽnnaam pa basd bũmb baa fai n be dose-kãngã pʋga rẽllame e tɩ b yao ba yaa wa kɩ beelle sã n paas soabã n yetɩ m yaafos lame alkiom yɩl n tɩ ned yaafa to wẽnnaam taoore teelmã pʋgẽ tɩ y ya yaafame yaa yel meng yaa yel-kãsenga bala yẽ menga nan pa miyã menga yella sẽn nan baasengo fo n nan pa kẽng aljanna fo n nan pa mi fo n debdẽ n wa basd yel-sõng woto tɩ m yaafame ad yẽ wa yaa yel-kãsenga tɩ daar n kãng raarame mi. pa arzɛk la nan dɩk n yao wa yaa tʋʋm sõmse yaa tʋʋm sõmsa la wẽnnaam na n yao ned kãn fãa yelle rɩkeme tɩ hadiis waame Eh, nabiyama sallallahu alaihi wasallam su suka sahabsa ya yam mi kwanga da man porin da mapogom bi alkiyom da sahabsa fa ga ta yeliya ne sun ya kwanga da yam mun nam ton to sallam porin da mapogom ya ariya ne ni da sun ligidi laliban labai laliban a patar ligidi aliban eh, bale sababu ta alimi pam ligidi wo santa loya fo tin ko salaga pam ligidi wo eh, ligidi kai lo me le kabe tɩ wẽnnaam nabiyaa sa salam wilgb yaa yẽ wã soaba pa koongd mam poorẽ dãmbã pʋgẽ ye ned sẽn pa ligri wɛ ned sẽn pa log soaba yẽ wã pa koongd mam poorẽ dãmbã pʋgẽ wɛ bas y tɩ wing yãmb sã ad mam pʋga yaa ned sẽn na n wa alkiom daare a wata ne pʋʋsgɔ a ne nu-loeere ne zaka a ne la alhaal pʋga a sẽn wa wa a wẽga a zagla a raaga a wẽga alzɛkende a tʋʋsa a zagla rel tɩ wẽnnaam na n yao hake kãensa a b rãmba bala bõn fãa yaa ma zalim wa yaa wẽgd fo wani wẽnga y tẽngãngã zugu rel tɩ wẽnnaam yel na n yaoome masã yaoodã na n yɩ wãn wãn tɩ yaa po yel-sõme wã pʋgẽ la b yãkd n yaoode hake wa rãmb b hake yel-sõme wa fo po so ko fo fõnda da wai nulu era fo fõnda manda zaka fo fõnda da hijiim de fonda maanda rogma tõkr fonda maanda yel sõme tʋʋma wa yel sõme tʋʋma fo sẽn tʋme n teer y laanda wa wẽnnaam nengã n tẽed yolsgã wa yẽl pasadmã sã n yaood nebã n yao hake rãmbã fãa gilli tɩ hake wa yol-sõme wa sã n sa tɩ mazalima ket n wẽgda ket n ketame la fo yol sa saame wa fo n ket fo nengã lebga tʋʋm beedo fo tʋʋm beeda la b na n yãk n yao bee tʋʋm beeda pa yãkd lebga b ges hake wa soab yaa fo fõn wẽg ne nina wa yẽ me tara tʋʋm beed wa yẽ me tara tʋʋm beeda sẽn tʋm n yas ne tɩ b b na n pasga beed n mosã yẽ tʋʋm beeda la b na n pasg yaa n zems hake wa fo wẽgba fo n wẽga wa n tʋk n wa maan wãna n wa lebs foo lebga fo n deega nebã tɩ wẽensã masã fo n lebg kubelle n pa yõod fãa wat n deglga fo zugn lebg n kɔ n dogl fãa yɩ tɩ pidmã sã sũmba turiha fi ye pʋʋdẽ masa tɩ b rek n lo buumã pʋgẽ masa n baa fo y ka le ket wa bũmb pa kete fo n tʋma fãa gill b n dɩk n yao nebã wa wẽna maanr fãa gill gũudo n yõ sẽkaagd n bii fãa t'a yẽes wa nabiyaam sa salam yeelame yaa man kana li akihi mazlamatn min irdihi aw من من ماله او ارضه فليحللها قبل ان ياتي يوم لا دينار ولا درهم ندو نفسن ne ترى na بيغ ويغدو زمتيا ندم نابوركي نوين ان كيد نابوي ابوركي نموي n wo fo d na n wɩɩda n wo fo na n maana kan kã wẽere wo fo sẽn na da daaga zɩɩm wo fo na n kan zakan kẽa zak n sãama zaka zem tɩ yaa pagba zem tɩ yaa kɔma fa ya yaa wẽgd wɛ wala ya arzɛk le fo wẽg nabi de nabiyaam sa salam ya. yaa tɩ ne ran ngam bang ni ne ni dũni-kaan kan ati tawti la hada tao tɩ laasra na n pa wa ye tao tɩ alkioma na be dirham pa nafr be pele pa ya yel-sõme ma masa. Ya yel-sõme wala leb kan yeyi n yao taab kɔ rẽ le yẽ wã do se sẽn paasd yiib n soaba sẽn na n paas tɩ yaa tãab n soaba masã tahta mashiatillah yẽ bee wẽnnaam tʋlsem tẽngr masã yẽ yaa wala bʋga masã yẽ yaa wẽn-kɩɩsgɔ Wannan sun gɩdg yɛl ninsã tɩ b ra tʋma tɩ fo kɩɩs n tʋma wa yẽ yaa wẽn-kɩɩsg wa yẽ yaa food Wannan wẽnnaam sok masã yẽ yaa food ne wẽnnaam soka wẽnnaam gɩdgame tɩ b ra yũ raam ye fo ra yũuda raam yẽ yaa wẽnnaam da gɩdgame yaa tɩ b ra wana, wãna eh, bra wi bra era e, e, wi de ya ya e, ya adam bi sake wẽnnaam nam tɩ b ra zuye n tɩ fo zu yẽ nam hake lele leb ya yaa adam bi hake bele wẽnnaam gɩdgame la le yõ yaa hake sẽn kẽed wẽnnaam della wɛɛngẽ wẽnnaam wɛɩngẽ wã wẽnd wa n sanda te m ya wẽnd sã sanda te t'a te tɩ masa adam bi ga hake yẽ pa lʋɩ tɩ wa yẽ wẽnnaam pa yeen tɩ ya yaafa re koe yẽ ye yembã meng n wa tɩ tɩ m yaafame la ka wẽnnaam pa kẽed yẽ pʋgẽ ye bala yẽ yaa yãmb ne taab wẽnnaam hake wa nengẽ wã yẽ t'a sã a sã n me t'a sɩbge bala kɩɩsa lame la yemma hake yẽ yaa bũmb sẽn na n lebs sã n pa yemma n yet mam yaafame yẽ wã yẽ yel ka ya ma ha itam yaafame fora wẽgame eh, n tɩg m bãng tɩ wẽgra yaa yelle fo kẽngã tɩ yãa soaba t'a soaba yetɩ yaa sida mam ya lame n wẽgr ninsã fãa da zĩnd maam ne pʋʋsg ka mam yaafame alkiyom da aran yekale be wa ha pam ta wanda am tawriya yele be mela in ya duni ka wala nan go fon nan pam mala foni ne da sokko tinan ka tala hara wa bale daran kan dara masa lebe ba boy le ba yawdo wa be ya gesa eh, be tuma kale be wa tum ka be ya rolo bam be be ne arel ma na fajil shal sango arel yela fajil yaw do se da ma ya ba mabta ba wotone per ko eh, to wannan to wannan tilgana ya fajil rel wẽnnaam yeele يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنت الوجوه للحي القيوم وقد حاب من حمل ظلما ربور أنت والنام يولي المساء ومن يعمل من الصالحات لنن فاجل سوانتم هي توم سنوه هي توم سن سقوي توما تتوم وهو مؤمن تصبيا حتى يا سارتي tʋʋm sõmsa fãa yel pʋgẽ yã wa condition la tɩ ãdem-bi sã n dat n tʋm tʋʋmd n paama rolba wẽnnaam nengẽ yaa yẽ mengã sẽn yaa mumin wa yaa yẽ mengã sẽn yaa sɩd kõta a sã n pa kõ sɩd ne wẽnnaam baa sẽn tʋm bũmb nina wẽnnaam sã n na n kõe kõta la dũnika kõta la dũnika kõe laafɩ n kõe kɔmba n kõe pagba n kõe rɩtɩ la n yaa dũnika la wẽnnaam na n kõe la arkɛoomã masã yaa zaala bale sirkuna ya sar ne to som sari gare ta saba ya mu'mina wana kete de mu'min damba re to wa to fon nan to ar ya sirkuna nan ga tawli to to na yawon mala sirkuna san kai ya to na patani yodo wai sirkuna me na tauhida wai tauhida ya ya yana gare to to som sa yawon po wai tauhid san kai ne fo ya ba fo to to som ni sa ya ya patali al so sin won ya to ya to msal ya ya am so sunna ya am so menga lel wẽnna maan d fãa yel saglsõngo wa huwa mu'min <coughs> fala yahafu wẽnnaam yetɩ ad nin-kãng soaba pa ya yɩsd yaa zulman wẽgde neb na paase a tʋʋm wẽnsa b paasa ye a tʋʋm wẽnsa a sẽn tʋma pʋga b paas wala a tʋʋm zĩ a tʋʋm wẽnse yõ a pa ya yɩsd della wa a pa ya yɩsd ye neb na kẽ a pʋgẽ paas tʋʋm wẽnse wala hadma a leb n pa ya yɩsd me yaasa neb na wooga tʋʋm sõmsa a sẽn tʋma ye tʋʋm sõma ninsã fo me sẽn tʋma woogr ka na n wooge tʋʋm wẽn sẽn me paasg pa na n paasbe yeela bõe fala yahafu zulman wala hadma rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmasã yaa wakadhalika ad yaa wotoon n bala vẽenem nina sẽn kõ wotoon wã la gaprame ninsã tõnd la rãng n sɩke anzalnahu ad yaa woto bala tõnd me sɩke alqur'ana kõ yaa wotoon n bala d sɩke alqur'ana yaa qur'anan arabiyan ta alqur'ana sigame a ne arabiim zelemde a ne arabiimdu zelemde wa sarrafna fihi la tunliban fi la vẽelg n wilga min alwaidi pʋlum wẽng wa pʋlum wẽng kõbg toor-toore tõnd wẽnnaam fi la pʋgẽ wilge pʋlm sẽn yaa wẽng fãa yelle tõnd wẽnnaam vẽlga alqur'an kãngã pʋgẽ wilge n yaa wa bugumã n ya jahannam la sẽn wõnd la wẽnnaam sẽn pʋlm pʋlm sẽn yaa wẽense la pʋlm sẽn yaa pʋlm sõmse wẽnnaam vẽnegã fãa yɩl n wuli alqurana pʋgẽ wã pʋlm sõms bee beene pʋlm wẽns me leb n bebe la allahum bʋling tɩ zãma wã yaa ba ya ya b na zoe wẽnnaam wannan kɩ tɩ zoe wẽnnaam rel pʋlm sõm wata ya sẽn na yɩl n tɩ d zoe wẽnnaam wata yaa na yɩl n rel wẽnna paam d fãa yel wẽn zoɛɛga aw yuhdisu lahum kare yɩ ne zãma wa yaa dhikra tẽega tɩ b tẽegd b mense n lebsd wẽnnaam mengẽ la tẽegd n maand b meng waazo la b sagend ne b mense rel wẽna ket neb nins sẽn na n sagend ned ned wẽna ket neb sẽn na n tẽegd ned mense rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaoor n na n yɩlga naamã masã wẽnnaam na n yɩlga naamã n zẽka naamã allah rele wẽnnaam na n yɩ wagl le wẽnnaam na n zẽkame wẽnnaam na n yɩlgame almalik lhaq naab nina sẽn yaa nasɩda naab nina sẽn yaa naaba sẽn yaa sɩd soaba n yaa sɩda naab me yaa wẽnnaam rele nakãngã na n vẽlga a naamã yellem la a naamã yɩlgre n yi wẽ n yi wẽgd fãa yilli bala yaa rolb yella wẽnnaam sẽn goma kɔ wẽnnaam goma rolb yella a sẽn na n dol bõn-naan sa la hakɩrãmã fãa sẽn na n lebsa yaa nan ke bubu nan ke me nan ke aljan nan ke me wato fanyi la han to maya wira pa zin be no wai lil wannan yi la na maya fa ta'ala Allahu al malik al haq wannan nam yi wa alin zinke ya na ba ya sid ba lil budni na san ka wato waya ka woni sida wira pa zin be buda pa wonye yemba yenta papa wira do atum pa wonye lele wona manar fajil shar sango wala ta'jal bil qur'an lele wato ya nabi ya amala wannan gomne masa ولا تعجل بالقران فهو نعم نبي اما يا ران يغني القران كارغي ران يغني ني القران قول سوي ران يغني ني القران بودي اي من قبل ان يقضى اليك وحيه توتي ملك جبريل ان انفسا كارنا نفوي توتي ملك جبريل ابسا ونغرا انفو بفر ريت بانغ دبولي تنبي اما صلى الله عليه وسلم malaika jibrilin watan sigidin wulgin nabiyama alqur'ana wahi wahin da min siga nabiyama nyanga da me ko malaika jibrilin karama da yawa tarihin da wa nabiyama nyanga da min karam don ko tin ya ba masa alu alu tatawur ko ne Alkur'ana karam betam mm, aran yanga ne karam ngai lalle tabangan sana yele ta handa nyanga dan karam don wa alleba da yesin de ko ne yin tarin yin ko ne malaika jibrilin karma ga wa ayi ta taw nda san nan le bisiyenda ti wahi wa min nan pasaw karanga nan ka sai ti yara tan nan le bisi yihin hindira wala san nan yel kunufo alhamdulillah rabbil alamin malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alhamna samila pasai to fo le korun wa alhamdulillahi rabbil alamin ya nan wate na yelen da wanyimi n fo footi loogye na yel tɩ fo paam n dee gil ko la lo tora yaa yãgbɔ n yi nabiyaa sa sallam nengẽ tɩ wẽnnaam gɩdga wẽnnaam gɩdga yetɩ wẽ wala tajal bilquran da yãg ne alqurana ye reegda pʋgẽ yaa ra yãg ye tɩ bãngd sã na yeele ye ra yãg ye ne a gol-soga ye gol-soga ra yãg ne gol-soga ye taoore tɩ na n kasa ye tɩ malka yibri sã n karemda a yãgda ne gol-sogẽ wã na yelen tera man wana eh, tera menam ye be tara yang ne lilla ye en eh, yaw ya kwa ye son wa ele eh, nabi yama ira pabul hodo wa ummi kwa ye son pa hale ran yang ne abode sik bodo an kaw to wahi an ka waye mm ran yang ne kaw bodo to wahina nan pa man wana to wahi nan pa waye to bangar ban wulin masa te ayar hannan sigi alqur'ana pa wani te bayin wannan sai te arrijalu rijalu qawwamuna ala nisa wulgama te ya sahaba ne ya para t'a wẽ nenga kɔ a wẽ a pagã nenga a wẽ pagã nenga masã pagã yikame wa nabiyaamã sa sallam nengẽ ma wing wẽnnaam nabiyaamã n dat wẽ n dat qisas rolb kɔ wẽnnaam kõsore wala nabiyaamã kõsore tɩ yẽ maan wãna tɩ yẽ me paam n wẽ n lebs kɔ yẽ me wẽ nenga n lebse tɩ wẽnnaam nabiyaamã sa sallam rezĩm maan wãna n gẽegd wasẽ sig woto zug kɔ yẽ zĩn gẽega wasẽ sig woto tɩ b kõ baga sore t'a role Ah, tɩ wẽnnaam mo wa d nan sika arrijalu qawwamuna ala nisa rɩka ra pa n loos taoore ah, yẽsẽn data pa yɩɩla yẽnda ra tɩ yel nina wã pa yẽla sika wa da be taran yãg ye ne buudã kaoogr ye har taa tɩ wa wa hatta ti wahyi wa man wana wa la ra bẽnga ra maan wãna ra yiis buude yẽ pa yãnde رلو تفاي إليا في إلي بسم آية كنغة تنغر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيو وقل رب زدني علما لا يلم سبوين دي فاسمان بانغري سبوين دي فاسمان بوين بانغري للونا فاهر فانجل بانغري بلي بانغرا يا أليا يين تنجي رغتندو إنجي بيدو وطوما بانغرا أن تنجي رغتندو إنجي لامن تارا توما بانغرا أن تنجي رغتندو إنجي بويا عبا توما يا بانغران n tõe n gɩdg tõndɔ n yeel bãmba fãa gilli rɩkd bãngrã sẽn wat n kabe tʋm yaara yaa wʋsg wɛ fao yaara yaa wʋsg tõnd sẽn tar taab n tãada yaa la b tar taab n kɩɩsɩ taaba yaa la tar taab n lebsa taaba n um paooga taaba n um faaga taaba yaa yãmb yeelame tɩ yaa bãng n la woto la ba bãngr wɛ yaa zɩɩlem n be be yaa zɩɩlem n kɩt tɩ tõnd maan wãna tõnd kis taaba n weel taaba n pa faar taaba n tãdg taaba yaa zɩɩlem wɛ la kɛ bãngrã meŋ hakɩɩka sã n be yaa weel taab kãngã ka be kis taab kãngã ka be nebã fãa sã n paam vẽelem ne alkʋr'aana paam vẽelem ne nabiyaamã sa sallam sũnna yaa bũmb pa tõe tɩ pa zems taab wɛ bũmb pa tõe tɩ pa zems taabe yaa sẽn na n mik tɩ fãa naaga taab n fasem alkʋr'aana fasem nabiyaamã sũnna wala nabiyaamã sahaab sã n da fasma to-toone sahaab sã n da fasma neng nina wɛ tõnd fãa sã na a taab n fasma botone a tõnd pa na le welg taab ye pa na le lebs taab ye tõnd pa na leb n faag taab ye tõnd pa na leb n zãng taab ye la ned fãa bas masã bas nabiyaamã masã n na n kẽeme laoog n masã n yãke fo me laoog n yãgsd bilbil f ningde n fo me ningde n dɩkd f karen tagse n wat ne pa tɩ tõnd zebs taab mam pa na n basem karen-saab n pʋg ned karen ye san wale ba karan saam nam yelia ner fa ta la karan saam boy san le ba kurum nam yelia man pa bahar mi ya pogo wa pogo ne ya boy wa se karam ma ya ya ne ya ne ya boy mam san nan tun se ko wallahi tun da mi ya ba in ba nan tun e koy ner fa ta ya boy la ya wannan dina irfana er ta bun tun alquran la tun biya ma sunna ya tile to tun tun ya boy ya tile to tun tun wannan han sikka yemi la wannan yele wẽnnaam sagla tõnd tɩ bõe ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabiu min dunihi awliya n pa yã wẽnnaam gom la woto tõe bũmb neb sẽn siki ti yi soaba neng n wa wa yaa alqurana la yɛra wa tʋg n tũ bõn zĩig yaa sob n dãmbã zĩig pa rɩlla ye waliime tũ n kẽe beene n kɔ seekrame tũ n kẽe beene ne yin zin tɩ yaa fana n ba in n fãa naag taaba n fibd yẽmasã n dɩk y tẽebã n yagl yẽmasã wʋk sẽn e tar fãa wa kõ-yẽ na yenta tɩ yẽ e zĩig masã lebg ninnaab masã yã yaa dĩin la yã pa dĩin wa rel wẽna maan fãa gil segl sõngo rel wẽnnaam sẽn dat na yaa naag taab n tik wẽnnaam gapã la yaa bãngrã n wat ne wa bãngrã n wat ne bãngr sã n wa ka been fãa a tõnd na n weela taab bal ne fãa lebda sẽn yɩɩn kɔ rẽn kɩ tɩ wẽnnaam pa bas dĩinã wotone tɩ yaa yam tagsã n na n tʋʋm beene bd sã n yelbg yam tagsã ned fãa tara yam wa fo n tẽ tɩ yaa yam nina wã nina sã n ges yaa yalem kɔ nina lengã sã n na n wa ne yam n fo ba hada hari lalo fo pʋgẽ yẽ kɔ la wẽnnaam dĩinamã ya yaa alqur'ana ya nabi ya salam sunna rel wẽna maanr fajil sagal sango sõngo wonna wẽnnaam yeeleemã masa wa qur rabbi zidni ilma nabiyaamã kos wonna t'a paas me bangare rike mete yem wayem fa fãa ko so kosa am to na n bangare wonna am paasa bangare fo me ho wa n tɩg n tar neng ko fãa bãngrã pʋga am wẽnnaam tɩ wẽnnaam paas Bangare. bangra ya bum nabiyama men wẽnnaam sẽn sagla t'a ko paasga ne ya yẽ wani sãni wã nabiyama yẽ wani sãni wã yẽ wani qur'ana wẽnnaam kell n baas n yem t'a kos bãngrã n paase rel adem-biisã wa yet'a tõnd bãngrã pidame tõnd pa le baoor bãngr paasg ye bãmba yãmb yaa menemdba ned sã n wa yetɩ yẽ bãngrã pidame a sẽn yeel de raare daar n kãng la yaa zɩta daran kangra de bor boy zeta mbay musa sin tin yin yir mangra wannan mi sele meta nan ba bangare wani ke mita yi ayi mar wana mpoa ye ma yi wannan mi musa poa hun kwa bangare ti musa batar man kan ko ya ta ko ndi bangar ko ni indik bangra na ko me ngai tin yir fa to wani ke ta yi ma ba bangare dan wani kelam famar fa gilli wa qur rabbi zidni ilma riporto wannan mi ya wala qad silla hakika akhidna aton wannan sagala ga me ya ila adam sagal sit kin annabi adam rele akhidna wa ka awsaina bangan bon wulgame te ton wonnam sagal kame lebin ya wato ne sa lebin tun ya kama mana wa wala kad akhidna silla hakika tun wennam de ka alqawli ne ba ne ba adam ila adam min qablu hunan tawri ne boy ne yo ka so itanti yabe wasiya wa ya wato sagal sa wennam sagal ga adam ya kan yo ka iblisa manti be wẽnnaam dɩka alkaw ne adam t'a rɩka iblisa n maan tɩ yaa bɛ taoore t'a na n pa yiisb aljanna pʋgẽ kɔ wẽnnaam saglga adam wotone fa nasiya la adam yĩma me wo adam yĩma bõe alkawn nina wẽnnaam sẽn dɩk ne yẽ wã adam yĩma rella rɩkɩb tɩ bãngdbã wing tɩ pʋda adam bɩ tɩ linsaala n bala yaa yĩmd kɔ yaa yĩmna rell wẽnnaam yeele yaa walam najid lahu azma tõnd pa mike ne annabi adam yaa sugri la tablgɔ alkaola ko yẽ a pa tõog tabale tabl e ne n mik e, wa n yuusa t'a maan wãna t'a baas n kẽng wannan tɩg n dɩ tɩɩga biiga wẽnnaam sẽn gɩdga ye e t'a maan wãna t'a wa ye la wẽnnaam yaool n da wa yakobe fon ne wato ari yakobe yo ka ma maanos bɛ rel tɩ wẽnnaam wilgmã sã fanasiya walam najid lahu azna relle yem to wakat ni ne sun kotonda wakata me kime te dan kele yalska aya kobra la pila nun ziga na ipame to wannan san le bungudun tas be wula fe be lik be ne tahram to wannan san sake be wo etin nsa san wala suratu taha to wannan san sake lalle ko ta Wana reega Dosa fãa gille wẽna yaafr fãa zunub rãmba wẽna basr fãa yel burkende eh, wẽna kell n paasd fãa yel segl sõngo rel leb n maan doos n paasd d karsaamã eh, tɩ wẽnnaam eh, tɩ rũnnã wã bãmb me paama yol-yole chekh ba isa b yiime naag tɩ n rũnnã rel kota wẽnnaam tɩ wẽnnaam kell n paasb laafɩ kota wẽnnaam tʋna kell n paasb keelem kota wẽnnaam tʋna ani n dina at ane wẽnnaam dĩinã d kell n maan doos n kõt lislaambã fãa yelle wẽna kell n paasd fãa yel barka n paasd fãa segl-sõngo wẽna paasd fãa yel zems n taare wẽna fasmdo wẽna teesd sors yaa so-tɩrga wẽna sida sɩda wẽna wilgd sɩda wẽna zãag ne zĩn-beedo wẽnna zãag ne a tʋʋma وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh